والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه وسن بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga mu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki mu muna bin tafarki. ka kashe mu a cikin majiyansa ka shayar da mu a kautararsa da alayensa da sahabbansa waɗanda suka bi su bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama a yau sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shida ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci na markas ikra nan kwanar tawaki zaria road domin ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan watan na ramadan don ban manta ba har yanzu muna cikin suratul al'an'am jiya mun tsaya a kan aya ta tamanin da ɗaya yau za mu tashi kan aya ta tamanin da biyu da ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa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 الزيوت وإذا الزيوت maɗaukacin sarki ya ce allazi na amanu waɗanda suka yi imani lam yalbisu imanahum bi zulmi ba su garwaya imaninsu ba da zalunci ula'ika lahumul amn waɗannan su ne cikin aminci wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu wa tilka hujjatuna kuma waɗancan hujjojinmu ne ha wanda suka bayar da su Ibrahim da annabi Ibrahim da kaumihi da mutanen Na rufe daraja da daraja nan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da da'insa annabi Ibrahim lokacin da mutanensa suka yi jayayya da shi tun shi ya kama tauhidi ya yi munazara da su da maganganunsa shi ne annabi Allah madaukakin sarki yake faɗa mana cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ai waɗanda suka ibada ga ubangiji Allah shi kaɗai ba haɗa shi wadda wani ba ba su yi shirka ba wa'annan su ne amintattu ranar tashin alkiyama kuma su ne cikin aminci nan kuma su ne shiryayyu a duniya da lahira kamar Allah ya ba da amsa ne domin ya ɗaga gardama tsakanin annabi Ibrahim da mutanensa masu shirka da ya ce ka ayyul ne a haƙƙo bil'amni amni in kuntum tsakanin mu tawagar da muke bauta ma Allah shi kai muka kaɗaita shi da ibada babu shirka to ku da kuke shirka da ubangiji madaukakin sarki to wani bangare ne ya cancanta ya samu kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ya ba da amsa ya raba garrama waɗanda suka yi imani wanda ba su cakuɗa imanin nasu ba da zalunci sannan su ne suke cikin aminci a lahira kuma su ne shiryayyu su ne suke cikin aminci wani abin tsoro da azaba da kaɗewa kuma su ne suke cikin shiryayyu kan hanya madaidaiciya mutanen shi sa imam bukari ya fito da hadisi daga abdullahi yace yayin da ayan nan ke sauka wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani da su cakuɗa imaninsu ba da zalunci ba da zo sallahu alaihi wa sallam sai suka zo da mahala sallahu alaihi wa sallam suke tambaya su cewa wannan aya ta yi nauyi a gare mu wato ta jijiyar da su Kalu suka ce ya rasu ba ayyuna lam yaghulim nafsuhu wane ne bai zalunta kansa domin Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su zalunci kansu ba kuma sun san zalunci kashi-kashi ne sai suka ɗauki mafi karancin zalunci dai shi ne ka zalunci kanka suka ce waye a cikinmu baya zaluntar kansa ma'ana wane ne baya sa'o baya laifi wani lokaci kai sakaci ba kai sallah akan lokaci ba wani lokaci zuciyarka ta ɗauki ka ka yi saɓon Allah wani lokaci ka yi da wani wani lokaci ka abin da bai hada ba su wannan zaluntar kai ne in aka ce ba wanda zai shiga cikin aminci da na tashin kiyama shi wanda bai zalunci ta ba shi ne sahabbai su cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam wa zai sha a cikin ba wanda zai kai kina da dukkan mu muna zalunta kanmu to sai Allah ya ce illa bulaysa alladhi ta'anuna Allah sai ce ai ba irin wannan zalunci da kuke nufi ne ba wannan karamin zalunci ne alam tasma'u ma qala al-abdu salih shi ba ku abinda bawa nagartaccen bawa ya faɗa lukurana yake ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗan ɗana kai shirka da Allah inda shirka da zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba innama huwa shirka. sai abin da Allah yake nufi walam yadhlim da su yi haka imanin su da shirka walam yalbisu imanin bi zulmin ai bi shirki a shi duk wanda ya mutu kinan baya duk wanda ya mutu baya shirka yana da aminci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai nan za ka fahimta cewa in mutum ya zamanto baya zalunci zalunci mutlaka kowane irin zalunci karami da babba baya shirka baya kuma sa'o'i, wanda ba da musalai kenan hasala lahumul amnu tam wal hidayatu tamma wannan za su samu cikakken aminci kuma suna da cikakkiyar shari'a kuma idan ya zama to lam yalbisu imanahum bi shirkin wahdahu idan kuma wanda aka same su a irin mu da ba ma shirka da ubangiji madaukakin sarki lakin na hum ya'maluna sayyi'at sai an nuna aikata sako yau ka aikata wancan gobe ka aikata wancan aika ta tuba ga wancan gobe ka danganci ka aikata wancan ga ta wannan to menene wannan ya so shine su da mai suke haɗa lahum al-hidaya wa asl wa waɗannan wannan sun samu asali shari'a da ba ta shirka cikin imani shiryayyu ne kuma sun samu asalin amni ko da ba su samu cikakken ba ranar tashin alkiyama sai zaman ba mafhumul aya annal ladina lam yafsal lahum amrani Shi ne waɗanda ba su samu abubuwa guda biyu ba ba su samu shirya ba ba su samu aminci ba to wannan sai zama cewa ga shirka ga saƙo da ke imani ba wanda sai zama to abin da za ta samu shi ne taɗewa da kuma shaƙawa da rashin rabo ranar tashin alkiyama Allah ya kiyashe mu Allah ya ce wa tilka rubutuna kuma su ne hujjojinmu atainaha Ibrahim ala qaumi wanda muka annabi ibrahim ya zo da mutanen shi su wannan hujjojin da aka faɗa da alamin suka cikin daga wasaifa akakum ma asharakum wala takhafuna annakum ashrakum billahi ma lam yunzil bihi sultana har zuwa nan to wanda su ne hujjojin Allah da kuma ya jaddada annabi Ibrahim sai na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun kuma kala da dalika kullu bayan wannan sai ce wa tilka hujjatuna waɗannan su ne ayoyin da muka ba annabi Ibrahima to hujjojin mu bayyanannu da bayyanar da babu abin bauta kuma cancanta da gaskiya sai Allah waɗannan su ne hujjojinmu da kuka annabi ibrahim bayyanannu yankakku wanda suke nema ba wanda ake jin tsoro sai allah Allah ya ce narfa darajatin man nasha yadda muka ɗaga daraja annabi Ibrahim a duniya da lahira haka ubangiji maɗaukakin yake darasta bayinsa wanda ya so khususan mata a ayyana masu aiki da abin da Allah ya ce su ne ubangiji da cikin sarki ya kasance da su jagorori na mutane a yi koyi da ayyukansu a kuma ji abin da suke faɗa hasku da haskinsu domin suna tafiya akan ilimi na shari'a haka Allah ya ce yarfa illahu amanu minkum utul ilma darajat Allah yana ɗaga wanda suka yi imani daga cikin ku kuma makabuta ilimi yana ba su darajoji Allah Allah sarki yana ɗaga darajar mutane da ilimi na addini da aiki da ilimin Allah madaukakin sarki yana ɗaga bayan Allah da alƙur'ani kamar yadda mun sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa Allah yana ɗaga bayan da wannan alkur'ani kuma yana kankan da bayansa da wannan alkur'ani wanda ya san alkur'ani ya haddace shi ya yi aiki da shi ya taba anoninsa ko shakka babu wannan shi ne ma'abucin daraja a cikin mutane wanda kuma bai san alkur'ani ba bai iya shi ba bai yi aiki da shi ba ko shakka babu wannan shi ne mafi kaskanci a cikin mutane yace inna rabbaka lalle ubangiji ta hakimun alim me yawan hikima ne ko ne ilimi ne yawan hikima ne bi ma'ana yana ajiye komi a inda ya dace da inda ya dace da lokacin da ya dace kuma shine mafi sanin inda ya kamata ya ajiye annabtarsa ya ajiye shiriyarsa ya ajiye dacewarsa shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama da hikimarsa abu masani ne a kan duk da bayi suke aikatawa sai ubangiji maɗaukacin sarki ya tana da cewa وَوَهَبْنَا لَهُ

وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

sarki ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub ko muka yi mishi ta goma shi da annabi ishaq da annabi yaqub muka yi mishi baiwa da annabi ishaq da annabi yaqub wato shi annabi ibrahim din kenan Allah ce kullan hadaina kowane ɗaya daga cikinsu mun shiryar da su wa nuhan hadaina min qabl kuma annabi nuhu mun shiryar da su kafin nan wani tafi kuma daga cikin zuriyarsa dauda akwai daud wa sulaiman da annabi sulaiman wa ayyuba da annabi ayyuba wa yusufa da yusufa wa musa wa harun da musa da annabi harun a kadalika na jigil muhsinin Allah ya ce kuma haka nake sakanyawa waɗanda suke masu tausayi zakariya da annabi zakariya wa yahya da annabi yahaya, wa isa da annabi isa wa iliyas da annabi iliya. kullum min salihi dukansu waɗannan suna cikin salihai nagartattun bayi da isma'ila da isma'il bal yasa'a da annabi yasa'a wa yunusa wa lutan da annabi Yunus da annabi Lut wa kullum faddalna alal alamin da cikin wayannan mun fifita shi akan talikai a lokacinsa wa min aba'ihim kuma yana da cikin iyayensu wa zurriyatihim zuriyarsu ƴaƴansu wa ikhwanihim ƴan uwansu wajtabainahum kuma waɗannan dukkan su mun zaɓe su wa hadainahum Kuma mun shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya zalika hudallah wannan shiryar Allah ce yahdi bihi man yasha yana shiryar da wanda ya dama min ibadihi da cikin bayinsa walau ashraku a duk waɗannan duka gana na annabawa murtadai da garsattun bayi da za su yi shirka la hadqa a'malakum la a anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka kasance suna aikatawa da ya rushe ula'ika alladhina atainahumul kitaba wannan su ne fa waɗanda muka ba littafi kowane ɗayan su ba annabi ne mursali wal hukuma muka ba shi hukunci wan nubuwa muka ba annabta in yakfur biha haula'i kafiran makka sun kafircewa abin da muka aiko ka da shi tawakkalna biha qauman hakika mun ba wannan shiriyar ga wasu mutane mun aika musu da wannan sakon dai su da haka kuma wanda a kasance sun kafirce musu ba ula'ika alladhina hada Allah waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar fa bihudahum shiriyar da shiriyar su ta kitabi ka shiriyu ya manzo sallallahu alaihi wa sallam kulkace la as'alukum alaihi ajra bana tambaye ku wani lada akan wa'azi da nake muku in huwa ba komai bane ba da zikira lil alamin kace gargadi ne da halisai idan ubangiji sarki yana babu labari yadda ya girmama annabi ibrahim yadda ya ambaci bawansa annabi ibrahim ya girmama shi ya karrama shi ya mushi ta goma shi kala kala ya shi ilimi ya ba ya sanya shi cikin hanyar da'awa ya ba shi haƙuri ya karrama shi kuma da zurriya ta gari ya tsatso wanda yake tatacce tsatso mai kyau marubucin sarki ya sanya shi zaɓaɓɓe ne a cikin bayansa zaɓaɓɓe ne kuma ya zaɓan mushi tsatso wanda suke nagartattu ma Allah madaukakin sarki ya sanya mafi girman karamci da mafi girman bankaba da ya bashi Allah madaukakin sarki ya bashi jiki wanda yake lafiyayye wanda ya kai shekara wajen ɗari sannan ma ya fara haihuwa Allah mulkucin sarki ya bashi wannan tagomashin domin shekarun su da kuma ta su ta ɗebe tsammani ma tsara a ɗebe tsammani da haihuwa mala'iku ne da suka zo wucewa za su tafi wajen mutanen na bulu su hatsi ya kan da su ya musu sauka mai kyau suka mai bishara da isa suka ce sai bayan ba isa haƙaƙi ɗin akwai yaƙo to ita matar ta da sai tana jin su su mamaki ta ci kalati ya wailata alidu ma'ana ajuzun da za ba ali shekha cikina yanzu zan haihu bayan na tsufa kuma mijina gashi shi ma tsoho tuku mun yanke shekaran haihuwa sun wuce inda hada da shay'un ajib lalle wannan wani abu ne mai ban mamaki Kalu sai mala'iku suka ce mata na min amrillah wannan ba magana da suke yi raɗa take a cikin zuciyarta amma sai nuku hadisi madaukakin sarki ya faɗa mala'iku ne take ne take cewa shi yasa sai suka ce na min amrillah yanzu ka hadisi da umarnin da al'abin da Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ai jin da albarka sai ta tabbata gare ku ya ko ahalin baitin nubuwa matan annabi annabi Suleiman a nan aka musu bushara cewa zai samu ɗa zai samu ɗaya maza kuma kuma a cikin matsalarsa za a samu annabawa da mursalai shi anan yake ba mu labari yake wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub muka mishi goma shi muka mishi baiwa ya haifi annabi ishaq da kuma annabi ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shine dan wanda ake kira isra'il kuma shine baban dukkan yahudawa a wannan lokaci wanda aka ɗaukaka su a dukkan al'ummatai Maka Allah ya ce ya bashi annabi Yaƙo annabi ishaq da annabi yaqub kamar yadda a wani waje yace ce ha da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub muka yi bishara a gare shi da annabi ishaq kuma muka ce bayan annabi ishaq annabi yaqub yana zuwa kada da madaukakin sarki ya rayuwa ya karanta musu rai ya tabbatar musu da farin ciki da samun ƴaƴa su ƴaƴan ba ma haka ba kawai ƴaƴa da gari ƴaƴa ya zama su annabawa ƴaƴansu annabawa ƴaƴan ƴaƴansu annabawa shin wa'annan Allah madaukakin sarki ya sanya bushara da annabi Ibrahim alaihi wassalam da dukkan ya yi mushi ne sakamakon aurace mashika da bin Allah da tsaurace wa mutanensa da da'awa zuwa ga ubangiji maɗaukacin sarki da karewa a ubangiji maɗaukacin sarki sai Allah madaukakin sarki damar wannan ta goma shi shi riko da Allah da addini shi kusa ina wa mutum baiwa inda bai sani ba وإنا له إسحاق ويعقوب يتي كلا kullum su mun shirya da su mun shirya da annabi ishaq mun shirya da annabi yaqub mun ma ba su annabta wa nuhan hadaina min qabl ai kafin ma mu shiryar da su kafin mu zo da su mun shiryar da annabi nuhu kamar yadda muka shiryar da su sai wannan menene khususiyatun nuhu da ibrahim dukkan su suna da abin da suke ke an shi wanda yake mai girma shi annabi nuhu Allah madaukakin sarki ya halakar da mutanen kasa da baki daya ya man da bihi shi wanda suka yi imani da shi wanda suka tafi suka hau jirgin ruwa tare da shi Allah ya sanya zurriyatahu humul baqin wannan zurriyar tashi su kace suka yi saura a duniya baki daya su zaman to nan dukkan mutane daga zuriyar su suke mana ita ce babban kususiyar da Allah ya ba annabi Nuhu Allah ya halaka dukkan al'umma da biyo da shi shi yasa nan yace wa nuhan hadaina min qabl ai hidayarsa shiriyarsa tana cikin mafi kokoluwar shiryu na musamman wanda Allah madaukakin sarki ya keɓance shi da ita kuma yana cikin ulul azumi na rusul ga wannan yana da cikin ciki ko shirya da ya mushi Muhammad Khalil Ibrahim alaihi salam shi kuwa Ahmad Ibrahim Allah madaukakin sarki tun da kansa bai aiko da wani annabi ba illa min zuriyyati sai a zuriyarsa kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yace wanda Allah fi zuriyatihi man nubuwata wal kitab muka sanya a zuriyarsu dukkan annabawa da littattafai su muka saukarwa mun ya ce wala arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an nubu wata kitab muka aiko annabi nuhu da annabi ibrahim a cikin zuriyarsu muka sanya dukkan annabawa muka sanya dukkan da mu aiko da littafi shi sa a wani waje da ya haɗa bayanin annaba a suratul maryam ce ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim wa'antan su ne wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zuriyyati adama daga zuriya annabi adama wa mimman hamalna ma'anu daga cikin kuma wanda muka tsora su jirgin ruwa suka hau jirgin ruwa tare da annabi nu min zuriyyati ibrahima wa isra'il da kuma zuriya annabi Isra'il annabi Ibrahim da kuma annabi Isra'il shine annabi Yaqub wa mimman hadaina wa tabaina Ha daga cikin kuma wanda muka shiryar da wanda muka zaɓa kaga duk wanda ubangiji madaukakin sarki ya musu kagomashin alheri duk wa min zuriyati yana daga cikin zuriyarsa wanda muka shirya ɗin Dawud da Sulaimana da annabi Dawud da annabi Suleiman. da aka ce wa min zurriyatihi yana daga cikin zurriyarsa da Dawud da Suleiman to zurriyatihi innan ya udu ila man, ضميري yana kuma zuwa gaba domin an ce lamirin suna da aka ce daga cikin zuriyarsa zurriyarwa. zuriya annabi nuhu ko zurriya annabi ibrahim wasu malamai suka ce addamiru ya rubu ilan nuhu daliri yana kuma zuwa annabi nuhu domin a ka'idar larabci ana faɗa cewa addamiru ya rubu da akwabul mazkur kullun lamirin suna yana komawa na kusa wanda aka ambace shi in na da abubakar da usman da abubakar da usman da kabiru ya zo ma gida ban ce sun zo gida ba to ya nan jirin wa za ta koma jiri ya zo gida da shi yasa wasu malamai suka ce ai abu nuhu ake nufi zuriya ta ake ambata wannan shine abu da ibn jarir al-tabari ya zaba kuma suka ce a'a yana kuma da zuwa annabi ibrahim domin ne bi annahu allazi fi kalami min ajlihi domin yanzu kissa labarin annabi Ibrahim ake ne ma'abucin labarin shi ake magana shi ne da yake kawo iskali a nan gun shi ne to ya an ambaci a ciki kuma lutsa baya cikin zuriya annabi Ibrahim zuwa huwa a kai shi shi ne da ɗan uwansa ne ina ce yana cikin zuriyarsa in aka galiban in aka galibi shi ma ɗan uwansa ɗansu ne domin Allah ya kusa kama yadda Allah ya ce an kusa da izra ya kusa da ya kusa hautu qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na abu ilaha wa ilaha aba'ika Ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun Ismail Isma'il anni ne nasu baya cikin ƴaƴan annabi Yaqub amma aka ambata shi tabliga an an an kirgo mutane da yawa suka yi amfani da makirin jayi kamar yadda Allah ya ce fa tilkal mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku da baki a cikin sujada illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidin sai ibilisa da yi sujjada ba sai ibilisa nan ya shiga umarnin mala'iku wajen wajen sujjada aka zarge shi akan sabawa sai aka mishi mu'amala da mu'amalar galibi tunda mala'iku sun yawa aka ce sai ibilisa an umarci mala'iku su yi sujjada sai ibilisa ya ƙi sai kuma haka ba ibilisa yana cikin mala'iku ba ya ciki ko kana min jinni ta an amra wa bihi ya shaytan ya kasance cikin aljannu an halicce shi da wuta mala'iku an halicce shi da a aski to kaga galibi kenan kaga nan zamu dauka dai idan jayar da cewa min zuriyati ibrahim ake nufi da an da an ƙarfi a Lut, da Lut, a cikin rubutu shi ba, cikin mutane da yawa sai aka haɗe su da aka ambata ai aka ambata wa min zuriyati da aka ce Wasu wa Sulaimana wa Sulaiman din nan dawo da ake nufi wa Ayyuba wa Yusuf Yusuf da Yaqub wa Musa wa Harun cikin Ibrahim ƴaƴan Ibrahim sai Allah ya ce wa kadhalika da haka ne kuma amma asalin Allah zuriyati Ibrahim kamar yadda muka nagartar da zuriya annabi Ibrahim domin mai kautayi ne ta ibadar ubangijinsa to haka suka nagartar da annabi Musa da Harun Dawud da Sulaiman da Ayuba wa Yusuf haka nan na dizil muhsinin muke sakanyawa waɗanda suka yi kautayi su ma muka sanya su abin yabo ma'abuta gaskiya saboda menene saboda sun fi su a zuriya saliha kuma da sautayinsu sai Allah ya ce wa zakariya wa ya haya zakariya da ya haya ɗansa kenan daga annabi zakariya ya haya ibn zakariya wa isa ibn maryam da isa ɗan maryama wa ilyas da annabi ilyas kullun dukkan waɗannan da min salihin sai suna da bikin da ku masu ɗabi'a mai kyau masu halaye mai kyau masu ilimi shugabanni annabawa dukkansu suna cikin haka da cewa Ismail ibn Ibrahim kenan wa Yunus da annabi Yunus wal yat'a da yat'a wa Yunus da annabi Yunus wa Lut'a da annabi Lut dukkansu wannan annabi Lut wa kullum min al anbiya kowane ɗaya da cikin waɗannan annabawa da mursalai na alal alamun min fifita kashi, min ɗauka kashi kan darajoji da ya zama fiyayye da talikai a lokacinsa Zuma malamai suna ta magana. To ko ne kawo annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda annabi Isa ba a mishi da annabi Ibrahim. ana nasaba shi ne da mahaifiyarsa ko baya da baba domin a ƙa'ida ana nasaba zurriya da iyaye ne maza ‘ya'yanka su ne ‘ya'yanka ‘ya'yanka ‘ya'yanka ‘ya'ya maza su ne ‘ya'yanka ‘ya'una’ ‘ya'u’ ‘ya'ina’ laraba suka ce ‘ya'yanmu’ su ne ya'yan mu maza kullum zuriyar gida ana danganta ta ne da ƴaƴa maza sun ta haifi ƴaƴa da mata da maza to zuriyarta tana tafiya ne ƙarƙashin karkashin ka maza ban da ƴaƴanmu da mata Isa suka ce wa banu banatina abna'akum ƴaƴan mu mata su kuma wannan su ne Ya ta haifi mace ta wani gida ta haihu kawai zumunci ne yake tsakaninku ba zuriyar ka bace ba saboda wannan da ta haifa da ƴaƴan da ta haifa zuriyar wancan gidan ne shi yasa ka ga a samu kai ɗanka ɗan ɗanka ɗanka bai nan ka mutu ɗanka ya mutu sai ɗan ɗan ɗanka zai gado shi yasa ɗan ɗanka ita babu ɗanka za ta yi gado amma in ba kowa a duniya sai ɗan ƴarka mace ba za su yi gado ba sai dai a kan kudin mali domin fata cikin bayanan ka wanda ke nuna kinan shi zai isa alaihi salatu wassalam danganta shi ake yi da mahaifiyarsa sannan malamai sun faɗa maganganu da yawa wasu farko shi ma alal galib an sanya shi a cikin gali. a'a to tun da shi bai da uba kwata kuma sai kun ne to sai to dangin mahaifiyarsa iyayenta donan nan kuma za a raba shi a nan ya zama dangi zuriya abin ibrahim alaihi salatu wassalam duk waɗannan Allah madaukakin sarki da ya ambata mana ya ɗaukace su Allah madaukakin sarki ya girmame su fi kulli wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim ya ambaci usul ya ambaci furu usul shine iyaye duk anan zaka da iyaye ne da yaya shi yasa sai mu ce zakariya yahaya ɗansa ne sai mu ce ibrahim isma'il da yaqub ƴaƴansa ne sai mu ce wani ɗansa ne wani sun fara ambatar an ambaci iyaye anan kuma an ambaci zuriya an ambaci kaya an ce an wane ne ɗan wane ne a cikin wannan kuwa ne kuma an ambaci dan uwa kan ne da ya yi wancan karban wane ne wancan wan wane ne kuma harun kan annabu musa ne wasu ɗaya ubanci ɗaya kaga akwai kanne akwai ƴaƴa akwai iyaye da ciki shi da aka ce wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim ina a fito at na shari'a Allah ce wajhadainahum wa hadainahum mun zaɓe su da dukkan su din nan ba muminai ne kaɗi ba murtai ne annabawa mun shiryar da su a kan hanya madaidaiciya amma sai Allah ya rubuta shi ya kuma magana da za ta tsoratar da wanda su ba to duk wannan darajojin da aka faɗa duk wannan ɗaukaka da annabta da ba'un da Allah da ya mutu da komai da kuma da ubangiji masoce zalika ya ga Allah ce wannan shiriya ce ta Allah hadi bi man yasha'u min ibadi yana shiryar da wanda ya so a cikin bayansa da haka nemi shiryar domin shi kaɗai ne mai shiryarwa kar ku nemi shari'a a wajen kowa kuma duk wanda Allah ci sarki ya so zai shirya ta shi shine zalika ya yahdi bihi man yasha'u min ibadi duk wanda Allah ya mata tawfiki ya sanya shi akan daidai to zai kasance zaɓaɓɓen a kan daidai Allah ya sanya mu akan daidai sai Allah ya ce walau ashraku to wannan shine a tauna aya a tauna tsakuwa don aya ta tsoro ya ce da waɗannan duk wannan darajojin da muka ba su da duk wannan girman da muka yi musu da za su yi shirka da haɗuka an hunma kanu ya amalu da duk abin da suka aikata dukkan Allah da ya rushe wannan tsananin al'amarin shirka kenan da girman lamarin ta a wani waje Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta da yahbatanna amaluka hatta mun sallallahu alaihi wa sallam haka ce wa laqad uhiya ilayka hakika mun yi wahayi zuwa gare ka mun yi wahayi zuwa duk annabawan da suka gabace ka in asharakta da za ka yi shirka da ya haɓu na amaluka wallahi lallai da ayyukansa ya rushe wannan sharaɗi ne wanda ubangiji madaukakin sarki bai shirka bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi shirka wannan kada wani gargadi ne ga al'umman ka haka shirka ita ce babban girman laifin. shirka wanda take rushe ayyukan bawa duk aikin da yi idan ka shirka za ka dawo sifir zero kamar da ka aikata komai ba ya ɗan adam yana ƙoƙari duk yanda zai yi a kaucewa shirka domin tana rushe ayyuka tana wadda dawwama a cikin wuta har waɗancan zaɓaɓɓun ɗin fiyayyun halitta in suka yi shirka wanda ta shahun ka za su taɓa yi ba amma Allah ya ambata zai rushe ayyukansu to wanda ba su ba ta ya fi cancanta a rushe ayyukansa abin da mutum zai yi a aiki ta yi haɗa Allah da wani duk abin siffar da ta danganta da Ubangiji Maɗaukacin Sarki, cikin da ba Ubangiji Maɗaukacin Sarki. ka kiyaye shirka neman taimako a wajen wani ba Allah ba neman wani azurta ta ba Allah ba musiba ta faɗa ma ka kira sunan wani haɗaɗi ya same ka wani zai yaye ma ba Allah ba ka haɗa bautar wani ba bautar Allah wannan shirka ce yana rushe ayyuka in ka dawo ka tuba ba malamai sun yi saɓani shin za a dawo ma da ayyukan da aka rushe wasu malamai suka ce a ka fara da sifir ne yanzu mutum ta shi ta karatun a rayuwar ka kai shi ko arba'in sai aka rushe ayyukanka duk karai ka aka rushe zunubin suna nan sai ka dawo ka tuba kuma kuma sai aka ce za ka fara kirgama ayyukanka kuma na alheri kuma in ka mutu aka ga a dunkule na biya ɗin kan ya sa a nisa ne alkhairi a mutum ya su da mizani bayan na alkhairin ta zubar da wajen shekara arba'in da hasara za ta tabbata a kan mutum alkacewa a irin wannan yana da wahala ƙwarai da gaske wannan yake sa bayan Allah suke ƙaurace wa shirka ko kaɗan sai Allah ce ula'ikal mazkuru waɗannan da muka tabbata alladina hadahumullah sune wanda Allah ya shirya hudahum istabi daga shari'a ka shiru ka shiru ya yi kuma ta ta yi da mulki tabu nan su ne wanda muka baya wa littafi to kowannen su ba shi littafi kansu mun ba su littafi wal hukuma wal nubuwa mun ba su hukunci kuma mun ba su annabta dukkan su da in yakfur biha ha'ula'i in waɗannan a kafircewa da wa'annan mun musu mun yi rahama a gare su mun ji kansu sun yi imani sun amshi saƙon Allah mabiyansu sun amshi saƙon Allah in ya biha sun suka kafirce da ita aibin nubuwa suka kafirce da annabta zai iya ɗaukar kuma jiririn ya kuka zuwa abubuwa guda uku littafi da hukunci da annabta in suka kafirci musu ula'i, waɗannan ne ahlu makka mutanen maka, su wani kafiri da zai biyo bayansu. da yanzu ka cewa littafin Allah ka kafircewa mun musu alaihi wa sallam ba kai komai ba mutane da yawa miliyoyi biliyoyi kun imani kan Allah sun bi manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai za ka rage shi da shi shi Allah ya fa kad wakkalna biha qauman laysu biha kafiri ai mun ba su wannan abun wasu al'umma ba su kafirci wannan ni'imar ba da ƙurashawa sun kafirce mata to sauran abuta a larabawansu da ajimawansu ta haki ɗayansu ba su ranar littafi ba mun bai wa wa'ansu wasu kuma suka ce wa kaka bi wani akari ai muhajiri da wal ansar muhajirai da ran tsarawa da mabiyansu har zuwa ranar tashin alkiyama kaga duk wannan yana nuna cewa ubangiji Maɗaukaki sarki ya tabbatar da annabta kuma akwai wanda za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan mutane kuma su bi shi don wani bai bi shi ba matsalaci ce sai su ulaika ya'ani al-anbiya al-mazkurin wa'in sai ba wanda muka ambata duk abin da muka jingina musu da iyayensu da zuriyarsu da ƴan uwansu da wa'anda suka bi su a shirya, Allah shari'a allazi hadallahu su ne wanda ana shiryar da su su ne mabuta shirya ba wani shiryayye su su sai su fa bi hudahu gane da shiryar su har ma kai koyi ka bita wannan umarni ne aka ba manzo sallallahu alaihi wa sallam shi sa yana cikin talar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya shiryu da shiriyar dukkan annabawa domin Allah mu da kuke kafi da yake ka duhudahu muqtadi da shari'a su kai koyi to tun da Allah yi umarni ki tabbas zala sallallahu alaihi wasallam ya bi shari'a su wato wannan yana nufin duk wani fifiko da duk wani abu da aka ba annabawan ta ɗaiɗai kunsu an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya manzala ya musultu dukkan abin da suka musultu da shi na wani tsoron Allah da imani na kyawawan ɗabi'u da dukkan wani abu halaye na gari Allah ya musulci da su duk annabawan da Allah ya aiko to shi yasa sai ya tara abin da ya rarrabu a wajen su wannan ne ya zamanto da wasu abubuwa da suka ke ɗanta da shi suka yawa sai zarta wani da aka halitta a duniya gabaki daya ya sayyidul mursalin imamul muttaqin kuma shine shugaban annabawa kuma jagoran duk masu jin tsoron Allah kuma wannan ya zama cewa mabiyansa su ma sun bi wannan domin ne domin ai sahabban da suka bi shi koyi suka yi da shi da waɗanda suka koyi da sahabban da tabi'ai da tabi'i tabi'i na da koyi da tabi'ai waɗannan sun bi wannan shiriyar annabawan da suka gabata wannan ka yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fifici kan wani annabi ya fifici dukkan wani mursali ya fifici dukkan wani mutumin kirki da halittar ubangiji domin dukkan kalalarsu Allah ya tare ta sannan kuma yake ɓanta da nashi ta musamman ana zai nuna maka girma na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ku ce ga wa'anda suka kanta kai da barin da'awarka cikin amsa kiranta ta asalukum alaihi ajara ana neman wata gata ana neman wani kuɗi ana neman in sa muku wani haraji kudin rinka biya na gane da ita da sakon Allah da nake muku da kawa kiran ku da nake ina yi ne da in samu wani jin daɗi na musamman ka saka min don haka nake muku da'awa ba kuma wannan ita ce asalin da'awa ga kowane malami da kowane mai kira yana da hawa ne da san abun duniya ba yana da hawa ne da Allah ya ba shi sakamako domin in kana da da'awa don ka samu kuɗi don mutane su ba su to ai ba da ya wannan sai mutane za su iya yi maka a wahalar da kake ka dawo. nazarin da aka yi da karatun da aka lokacin shekara da shekaru kana yi kamar gida duk karatun Qur'ani hadisai fiqh kai duk abin da ka samu ilimin ka hana kiran wajen nazari kamar ka wajen fadakarwa da wa'azi ka gajiyar da kwakwalwarka ka gajiyar da tunaninka ka kalwantar da lokacinka mai tsawo ya zama tuma da yawa daga cikin iyalinka ba sa samun damar hira da kisa cikin. to da duk da shigo ɗakin ka kana tare da littafi sai ka koma yawa daga cikin malamai ma fa fa suke da matan su ma saboda duk wani lokacin da ka shigo sai ka shi da littafi duk da wannan kuma kana jira a ba nawa za a ba ka Ke sa da kuma alaihi ajara Allah ce bana neman wani sakamako wani lada in huwa illa zikra lil alamin kawai ina faɗaƙar da ku abin da zai amfani ne ku in kun aikata ina faɗaƙar da ku abin da zai cutar da ku in kuka bar shi ina so ku san ubangijinku ku san sunayen Allah da siffofin shi ku san abubuwan da za a tabi'u na gari da hanya da za ta kai ku ga aljanna ku cewa munanan ɗabi'u ku rinka gina ubangiji madaukakin sarki a kowane lokaci mutane ina da muku ta imani da shari'a a shi shari'a gujewa Allah ne kawai abin da muke fata wannan shi ne sakamakon dukkan wani mai wa'azi mai kira da haka mafificin aiki ne mafificin ɗaukaka ne mutum ya sanya zamanto yana kira Allah subhanahu wa ta'ala wani suka ya ɗauki ma kira ga Allah madaukakin sarki kuma wani almajiranci ne kanci ne ko ba haka bane ba aka ce me mafificin aiki a duniya wanda ya fi kowanne ne kira ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne aikin da aka aiko manzon Allah subhanahu alaihi wa sallam sunan aka tsaya ma ya isa ake aikin da ake yi irin aikin da aka yi aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi irin aikin da ya aiko dukkan wancan annabawan aikin su kenan da Ibrahim ibn da muke ji ana fara mana duk waɗannan annabu Nuhu din da Isa da Musa duk wani aka ambata da baki ɗin su nan aikin su kenan to wani aiki ne yafi wannan aiki lala da girma da daraja da ɗaukaka wasu na da abubuwa suna yi amma ita malami ba abubuwa da yana gida sai dai a kawo shi daga duk dare da ita kuma mutuwa a kawo malamin sa kuma aka samu wani dan wata mace ta zo wata mai dan bakinta a karkace ga nan nan hanci wata mai harare gashi garke sai a ce wata malanci ne limamin garin ne limamin unguwa yana fama da wata tsohuwar da riga gadi shekara ta goma ana sawa da lafiya da goro ta ce ma an ajiye mishi wani tandu a gaba yana kaki yana zubawa kaji shi duka yanda yake kowa Allah Allah yake so ya bar masallaci wannan shi ne liman shi ne malami ai kaga wannan wulakanci kamar a ce malamai wanda suke karantarwa ce kowa da Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanshi yake tsafta yake kula da kanshi malami ma haka kamata ya zama Allah sallallahu alaihi wasallam yana taje kansa yana shafa kansa mai yana taje sa yana sa kaya sai ya wanke zai fito da gida sai ya asuwaki kin sai ya asuwaki yana sa turare yana tsafta yana komai haka kamata a samu malami domin wata abu ne mafi ɗaukaka mafi daraja ya rike ke ka ba a gashi a rena shi shi wannan shine malamin ku shine wanda yake gaya muku Allah da yawa a ƙauyuka an kaje musamman cikin ƴan gargajiya in ka ga malaman su suke sha mamaki da Allah ta ji tsoron Allah da yawa daga cikin alu sun abin da ya sa da malamai da sauran mutane da suke ganin fitas kuma aiki suke ba mutanen da suke karantar ne suke ba su su kuma wa'ancan da yawa daga cikinsu su sistem ɗin da suka taso ba da aiki sistem ɗin to ya kamata ashe waɗanda suke yi wa limanci su girmama su mutunta su ba su ɗauki ɗauki su ce fa ne kwata-kwata ba su ɗauki ɗauki su tara su ta zama mai kyau komai na su su yi musu su waɗannan wani in ya zauna ba inda yake zuwa shi ɗaurin aure sai suna kisa za ka ga suna kare jina wajen raba goro da ɗaurin aure ana tarjima wajen zuwa in sun kai goma suka zo kullum kowa sai an ce su kai ma dan ka aika so ba shi. duk ranar da aka zo daurin aure ko gaisuwa ko zuwa ko raɗin suna ba a ba wani sai ya aika to gaba ta kullu to amma ni ka zo a yi daurin aure ba ka ba ni ba ko sisi ban so amma su fuskar da haka ne muka fuskar ɗinmu na miki kiblar tara ne ni na kure a institution sai na ruwa na ka zo ka daura aure ya ba ni dubu biyu wace dubu ya sai dai ba ka kaje ka ne. to waɗanda suka yi wa tsoron Allah ta rinka kyautata musu kuma ina da ba mu tsaya a nan gun abinda muka faɗa da ita Allah gujin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji maɗaukaki sarki gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh